Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da a zangon shara hausa radio boh na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jerin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bannan kuma za mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na guzurin hanya bansa kuma muna tafe da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi zamu kawo karshen dukkan abubuwan da muke dauke da su idan har su lokaci zamu taso su daga cikin labaran da aka saurara mai ban kwana da ku wanda su ne jiran abubuwan da za a saurara da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar bakwai ga watan mayan shekara ta 2022 wanda daidai da shida ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 214 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan mayan shekara ta 1808 sojojin napoleon na kasar faransa suka mamaye kasar spain da haka kuma mutanen kasar suka tashi domin kora sojin faransa waɗanda suka mamaye musu ƙasa sai dai wani abin lura shine cewa a lokacin kasar spain tana mamaye da kasashe da dama na nahiyar amurka da kuma wasu kasashen afirka saboda haka ne mamayar da sojin napoleon suka yi wa spain kasar ta shiga cikin mawuyacin hali na gayyara mutanen spain sun kwashe shekaru biyar suna gwabza yaƙi da sojin faransa inda da ƙarshe dai suka samu nasara akan sojin na faransa kuma suka fatattake su da ƙasarsu sai dai a lokacin da sojin napoleon suke yaƙi a spain a lokacin kuma sojojin spain suna fuskantar wasu yaƙe-yaƙe a cikin ƙasashen latin amurka waɗanda suka mame wanda hakan ya sa alatilas spain ta fice daga wasu ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka a cikin yankunan latin amurka da ƙarshe masu ware kun san cewa shekaru 134 da suka gabata a ranar irin ta yau wato bakwai ga watan mayun shekara ta 1888 turawan ƙasar ingila suka fara mamayar ƙasar zimbabwe wani bature ɗan siyasa kuma ɗan kasuwa ɗan ƙasar ingila mai suna silil rodish shine ya buɗe sojojin ingila ƙofar da suka samu damar shiga cikin zimbabwe har suka mamaye ƙasar bayan kisan dubban mutane na ƙasar da kuma kama wasu a matsayin bayi bayan sun kammala mamayar ƙasar zimbabwe sun sauya mata suna zuwa rhodesia wato sunan baturen da ya taimaka masu suka mamaye ƙasar sai dai mutanen kasar zimbabwe sun ci gaba da gwagwarmaya da turawan ingila har zuwa lokacin da suka samu 'yancin kai a cikin shekara ta alif da tamanin karkashin jagorancin robert mugabe sa kuma sauya sunan kasar zuwa zimbabwe banda jam'iyyar zani pf ta robert mugabe ta lashe zaɓuka ya zama shugaban kasar zimbabwe bakar fata na farko wanda kuma ya ci gaba da takun saƙa da turawan yamma tsawon shekaru fiye da talatin da ya yana mulkin kasar ta zimbabwe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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. a karan farko kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya cama matsaya akan warware rikicin ukraine ta hanyar lumana a najeriya kuwa kungiyar kamfanin jiragen sama za ta dakatar da zirga-zirgar jirage a cikin kasar kakakken ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya ce yin tsayin daka a gaban 'yan mamaya a kudus da palestino haƙi ne halastace yanzu kuma ga labaran da ke da ke a karan farko dukkanin mambobin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya sun amince a kan warware matsalar ukraine ta hanyar lumana tashar arci ta ba da rahoton cewa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya baki ɗayan mambobinsa sun amince da wata sanarwa a ranar jiya juma'a mai nuni da goyon baya ga ƙoƙarin da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ke yi na neman samar da mafita ga rikicin ƙasar ukraine ta hanyar lumana wanda shine karan farko da aka samu amincewar dukkanin mambobi na kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya akan wannan batu wanda mexico da ke jagorantar shugabancin kwamitin ta gabatar kamfanin dalancin labaran ap ya sanar da cewa ya samu takardar sanarwa da ke cewa kwamitin sulhun ya bayyana goyon bayansa ga kokarin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na neman mafita akan batun ukraine ta hanyar lumana hakanan kuma rahoton na associated press ya ce sanarwa bata kunshi kalmomi irin su yaƙi rikici mamaye ko aikin soji na musamman a ukraine ba wakilin dindindin na mexico a majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa rasha a shirye take a warware batun na ukraine ta hanyar diplomasiya ƙungiyar masu kamfanonin jiragen sama ta najeriya aon ta sanar da dakatar da ayyukanta daga ranar litinin mai zuwa sakamakon tashin goron zabi da farashin man jirgin sama ya yi wanda ya kai naira 700 a kan kowace lita hukuncin dakatar da sufurin yana kunshe ne a cikin wata takardar sanarwa wadda shugaban kungiyar alhaji abdulmanaf yunusa sirina ya aike wa ministan sufurin jiragen sama na najeriya hadi sirika farashin man jirgi na jet a1 ya tashi daga naira 190 a kan kowace lita zuwa naira 700 a halin yanzu inda kungiyar ta ce babu wata ƙasa a duniya da irin haka ta taɓa faruwa a lokaci guda bayanan kungiyar ya kara da cewa a harkar sufuri ta duniya kudin man jirgi shine ke laƙume kusan kashi 40 cikin 100 na kudin da kamfanoni suke samu a harkar jiragen saman yanzu haka karin da aka yi na kudin man jirgin a najeriya ya ninka har sau kashi 95 kamfanin jiragen sama sun nuna wa gwamnatin tarayya da majalisar dokokin ƙasa da kamfanin mai na nnpc da sauran 'yan kasuwa a bangaren hada-hadar mai da su duba lamarin su rage farashin man jirgin yanzu haka dai farashin kujera matsakaiciya a tafiyar tsawon sa'a guda a cikin najeriya zai kai naira ashirin. ta jama'a masu saurare kada a sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran sa'id khatib zade ya jaddada cewa yin tsayin daka a gaban masu cikuna da iri akan masallacin kudus da wurare masu tsarki a falastinu haƙƙi ne da ya halasta a cikin wata sanarwa da ya fitar a yau asabar kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya yi allah wade da har-haren da yahuda sa kai a masallacin kudus da kuma harin da sojin yahudawan suka kai akan masallata da kuma wurare ba tsarki yana mai cewa mamaya akan masallacin kudus na gab da gushewa domin kowa al'umma ta riga ta farka kakakken ma'aikata harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa kwallo alaka da gwamnatin yahudawa da wasu kasashen larabawa suke hankoran yi na ɗaya daga cikin abubuwa da suke baiwa isra'ila kwarin gwiwa wajen haifar da tashashen hankula da yahudawan ke yi a yankunan falasinawa da suka mamaye a nasu bangaren kungiyar falasdinawa 'yan gwagwarmaya suna ci gaba da mayar da martani dangane da harin da aka kai a kusa da birnin tal abib rahoton tashar falasdina liyom ya ce kungiyar islamic jihad ta sanar da cewa tozarta masallacin kudus da sojin yahudawa suka yi wannan ɗaya daga cikin abubuwan da suke jawo dukkan abubuwan da suke faruwa wanda kuma hakan yana a matsayin martani ne na al'ummar palestino akan yahudawan har ila yau kungiyar ta jihad ta kira wannan farmaki a matsayin nasara ga masallacin kudus wasu falasina biyu ne da ya sa kai hari a yankin al'ad wanda yake gabashin birnin tal abib wanda ya sanadiyar mutuwar yasu yahudawa guda hudu 'yan sharwari zauna da kuma jikatar wasu uku na daban garin al'ad yana kudu da ra'asal ain da kuma garin majdal saqib shi ma nasa bangaren kakakkin kungiyar hamas hazin kasim a cikin wata sanarwa da fitar bayyana cewa farmakin na daga cikin abin da ke nuni da fushin al'ummar palestino kan wace guna da iri da isra'ila take yi kan wurare masu tsarki na musulmi da suke birnin kudus ta jama'a masaurare karshen labaran duniyar kenan kuma da labaran da aka saurari labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryen inda za mu fara da shirin nan na guzurin hanya الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة da saduwa a wanda sabon shiri ne da insha Allahu muke son mu gabatar muku da shi daga yau din nan shiri wanda aka yi wa suna da guzirin hanya. Wannan shiri a wani lokaci can da ya gabata kusan shekara guda da suka wuce da can mun taɓa gabatar da shi to sai muka tsaye da shi to amma cikin yarda Allah subhanahu ta'ala saboda muhimmancin shiri din in Allah ya so yarda daga yau za mu ci gaba da kawo muku wannan shiri na guzirin hanya. wanda shiri ne da ke ɗauke da al'amura na kyautata ɗabi'u gyara akhlaq na ɗan adam ƙoƙarin fito da wasu al'amura waɗanda za su tarbiyyantar da mutum tarbiyya ta ruhi domin ya kasance ya kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kusanci na ruhi wanda kuma wannan kusanci na ruhi a kowane lokaci shine ubangiji subhanahu ta'ala yake bukata dangane da dangane da duk wani ɗan adam da ke rayuwa a doron ƙasa ka samu kusanci zuwa ga allah subhanahu ta'ala ta bangaren tarbiyya ta ruhi to shine abin da allah yake so domin al'amura na ɗabi'u a kowane lokaci in suka gyaru su ɗabi'u to fi ma labar da shi ma ɗan adam ya gyaru kenan ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wani hadisi annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam, yana nuna mana ne cewa Allah baya kallo baya duba izuwa ga jikunan kuku 'yan adam haka kuma zuwa yanayin shakalin ku 'yan adam wannan dogo ne wannan gajere ne wannan fari ne wannan baki ne ba ruwan ubangiji da duk waɗannan abubuwa ɗin abin da yake tattare da allah subhanahu ta'ala yake duba yake kallon mu mu bayinsa shine yanzuru ila qulubikum allah subhanahu ta'ala yana kallo yana duba ne zuwa ga abin da ya shafi zukata idan zuciyar ɗan adam ta zama mai tsarki ta tsarkaku ta cika da tarbiyya ta kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to wannan ne ubangiji yake so sai ba mutum lada akan haka amma duk wani abu saɓanin wannan wannan ba shi ne za ka birge Allah subhanahu ta'ala ba nan kaya wani abubuwa waɗanda suke ya shafi jiki ko ya shafi abubuwa na material issues duk waɗannan abubuwa ba su ne hakikadin rayuwa wacce take managarciya wacce za ta baka sa'ada a wajen Allah subhanahu ta'ala ba abin da zai ba wa ɗan adam sa'ada a ranar kiyama a kowane lokaci shine yaya ya zama ya rayu a cikin al'amuransa na tarbiyyar ruhinsa a yaya ya kasance a wannan lokacin da ke mu'amala da jama'a ɗabi'unsa akhlaq ɗinsa ya suka kasance to waɗannan al'amura na tarbiyyar ruhi tarbiyyar abubuwan da za su kasance sun kusantar da zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kusantarwa ta haƙiƙa to shine wannan shiri namu na guzurin hanya yake so ya ba da muhimmanci a kai dawo daga jin sunan ma guzirin hanya hanya menene hanya hanya ta komawa zuwa ga allah subhanahu ta'ala duk wani dan adam da yake rayuwa a duniya nan ko ya ki ko ya so wata rana sai ya koma zuwa ga allah ko ko da ya ma zama ya rayu shekara miliyan guda ko fiye da shekara miliyan guda inda a cikin wannan duniya ce tabbas akwai lokacin da zai koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to kafin mutum ya kai ga wannan lokaci na koma zuwa ga Allah ya kamata ya ɗauki wani guziri ya riƙe wannan abu wanda zai zai masa guziri ta yadda in ya je can zai kasance ya gabatar da wannan guziri nasa sai ya samu sa'ada ya samu rayuwa madagarci a ranar kiyama. kamar yadda mutum ne zai yi tafiya ka bar kasar ka misali ka tafi ko saudiya ka je ka je sau masu eh, makka madina ka tafi aikin hajji ka tafi umara kana bukatan guziri wannan guzirin da kake ɗauka ka tafi da shi a kana bukatunsa za ka bukaci ka sayo wani abu ka samu wani abu ka ci abinci ka siyo wasu abubuwa na wato kyaututtuka da za ka ba yan uwa da abokan ka dawo da sauransu guzuri dai koya ne kana bukatarsa matafi duk inda matafi yake to haka ma tafiya ta lahira wannan tafiya ce wacce take ta dole dole ne mutum fa sai ya yi ta ba wani wanda zai ce shi ba zai yi wannan tafiya ba to irin wannan tafiya ta dole wacce dolen dole a duk lokacin da Allah ya yi kiranka sai ka amsa wannan kira nasa to kaga wani abu ne wanda ya kamata ka rike guziri tare da kai ya zama na kana da wani guziri akan wannan hanya taka ta komawa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi kaga ubangiji yana faɗa ya kai dan adam lallai kai mai komawa ne zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala kuma zaka je ka haɗu da shi za ka koma zuwa ga ubangijinka domin ka koma ka haɗu da shi to wannan haɗuwa ɗin haɗuwa ce wacce take ya kamata ka tafi da wani guziri ba wani guziri ne za ka ɗauka na dukiya na daloli na wasu kuɗaɗe nairori miliyoyi ka tafi da su ba wannan ne guzirin da za ka ɗauka zuwa lahira ba ayyuka na gari wanda suka yi aiki allazina amanu wa amilin salihat waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari to wannan aiki nagarin shine guzurin da zaka je ka haɗa Allah tare da shi ka je ka haɗu tare da ubangiji subhanahu ta'ala ishe da wani guziri ka zo ka ce ga na ga ayyukan da na yi nagari imani na da kai ya ubangiji ayyuka na nagari ayyuka nagarin nan mafi girma akwai ayyuka na wajibai da mutum ya kasance allah ya wajabta masa yin su akwai ayyuka na nafiloli wanda suke mustahabbai da mutum zai kasance yana yi akwai abu mafi girma shine mutum ya zama ya tsarkake zuciyarsa tsarki tabbataccen tsarki ka tsarkake zuciyanka daga shirka ka tsarkake zuciyanka daga dukkan wasu abubuwa na soyace-soyacen zuci ka tsarkake zukatan mutum ya tsarkake daga dukkan wasu abubuwa waɗanda suka shafi cututtukan zuci ya ni cututtukan zuci na suna da yawa to waɗannan fa duk su ne mutum ya tsarkin ya samu tsarkin zuciya daga dukkan wasu abubuwa na cutukan zuciya to fa shine mutum zai iya samun guziri na hanyar da yake kai ta koma zuwa ga Allah a duk lokacin da aka samo mutum an haifo shi ya zauna cikin mahaifa cikin mahaifa ta mahaifiyarsa wata tara waɗansu ma wata bakwai waɗansu ma wata shida waɗansu hada zuwa dai watannin duk da ka a cikin cikin mahaifa ka zo aka haifo ka ka shigo cikin duniya to kana fa shigowa cikin duniya ranar farkon na ana haifo mutum ya fara wannan kuka da aka haifo shi to yana fitowa fa to ya fa kuma kama hanya ta komawa ne to yanzu saboda lokaci ana ta daga mana hannu za mu tsaya a nan insha Allah har zuwa shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin tun kuma ga shirinmu na ƙarshe na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma saki saurare da mu a cikin shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa muke kawo muku kiɗe-kiɗe da aka yi a nan kasar iran domin samun nishadi da kayatarwa. da fatan masu saurare su ci tare da mu kuma za su ji shirin a yau shirin na ga gata muku aliyu za'if tikari ne domin jin irin waƙar da ya tsara mana da fatan masu su gara zama kuma su daɗin shirin. to a gaishe ka adil za a fita kare a cikin wannan waka da gabatar da fata masu sun amfana kuma ta kayatar da su kuma an ne zamu za zamu shirin sai a wata sarar za ku ji mu dauke sabar wakar amma kafin nan a madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma da koshin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a shafin na yara gizo wato www.hausatv1.ng to da nan zamu karkare sai dan Allah ya kama can an da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya